yau muna 24 ga watan rabi'ul awwal shekarar musulunci 1437 wanda ya daidai da biyar ga watan ɗaya shekara ta 2016 miladiya na? Hmm? haka ne? ko 24 za ka da ce gama a masallacin abdullahi ibn abbas wanda ke mabiyar da sokoto inda muke gabatar da karatunmu na muwaffau imamu malikin rahimahullahu ta'ala idan ana biye ne karatun muna cikin kitabul hajji a kitabul hajji yau za mu tashi babi na goma sha biyu babul qirani fil hajji wannan babi ya zo bayan babin da malam ya gabatas na cewa ifradul hajji na kawo dalilin sa na cewa ifradi ake yi duk da dai muambata cewa ba shi ne a sahu ba a sahu shi ne abin da mazo sallasallan ya yi kuma annabi sallasallan kirani ya yi Allah dai waɗancan ruwa yi da malam ya yi kitibis da su a su masu waɗannan ruwa ruwayoyi aisha radiyallahu anha da sauran mutane uku sahabba da sun kawo wannan sun kawo su daidai da lafazin da suka ji manzo sallah ya ambata a yayin da ba su san cewa a gaba ya ƙara da hajji ya ƙara da umra ba a fahimci wannan sosai farko manzo sallah, tabbas kamar da abdullahi bin abbasin ya yi muna bayani lalle ya fara da aikin hajji sannan kana bithani ya zo wani wuri da aka ce da aqiqi jibril ya bashi cewa allah da sarki ya ce ka tsaya nan ka innahu don mubarakun ka yi sallah a biyu sannan ka kara wa umratin sai ya kara wa umratin wannan kenan kaga shi ne manzo sallah sallan yayi yi wa ana kirari haka muka ce ta kan atawat kuma shi ne mafi inganci kuma dukkan hadisan da suka zo ingantattu game da ifradi cewa manzo sallah sun ifradi haka aka fassara su in ko ba su inganta ba shi ka kawo kanka ba su inganta ba mun fahimci wannan kadiya guda muka bari kila cikin babin nan za mu samu amsarta shine kalimar ƙarshe wadda muka tunhaye da ita na ƙaunin imamu malikin da yake cewa idan mutum ya yi niyyar aikin haji shi kadai ya faradi daga baya samu ya ƙara da umra ina jin mun san da wannan mun karanci wannan shine kadiya na farkar shi amsa imam malik anan bai samu ya ce da umra ba ko kuma ya jingina wannan fatawat ga ahalul ilmi bai na a madina kenan wannan za mu bibiye ta cikin wannan babu kila mu ci kawo da ita mu ji amsar ya take daidai take koko akwai wani abu mai kama da akasin haka malam yana cewa babul qirani fil hajji kirani a aikin haji kirani daga karana na ko karana goya. karana ya karinu kiranan ehe ka goya abu su tafi tare wannan shine kirani kirani anan kenan ka yi niyyar aikin umra ka ƙudurta aikin umra da aikin haji tare tun lokacin shigowa daga ɗayan daga cikin miƙatotin ga guda shida ko guda biyar ko kuma in ka shigo da sadda ka fara kana nan cikin kayanka na aikin haji har lokacin aikin haji ya kama takwas ga wata baka cire su sai ran goma ga wata sadda aka yi ɗawafin ifawa ko sadda aka yi jifa bayan jifa da saisaye da aski wannan kaga da maka cire ina fata mu fahimci wannan shi ake ce maka rani malam karanta mana malam yace haddathani yahya bismillahir rahmanir rahim قال أبو مروان عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله باب القران في الحج حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن المقداد بن الأسود دخل على علي بن أبي طالب بالسقيا وهو ينجع بكرات له دقيقا وخبطا فقال هذا عثمان بن عفان ينهى أن يقرن بين الحج والعمرة فخرج علي بن أبي طالب وعلى يديه آثر الدقيق والخبر فما أنسى أثر الدقيق والخبط على ذراعيه حتى دخل على عثمان بن عفان فقال على عثمان بن عفان فقال أنت تنهى عن يقرن بين الحج والعمرة فقال عثمان هذا رأيي فخرج علي رضي الله عنه مغضبا وهو يقول لبيك اللهم لبيك بحجة وعمرة معا باب القران في الحج حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن المقداد بن الأسود أسود دخل على علي بن أبي طالب بالسقيا Imam Ali ya ce daga Ja'far dan daina matasa tun da haya daga Malik da Musa wannan daga Ja'far ibn Muhammad wannan shine ake ce ma Ja'far ابن muhammad ابن ali ابن al-husayn علي ali ابي طالب رضي الله عنه shi wannan ja'far mun sha sani ne ɗaya daga cikin malamai imam malikin kuma shi na wanda yan shi'a kawa karya suna cewa ja'fariya ko suna danganta <coughs> suna tatsuniyoyi da sauran kazowa na zagin sahabbai da mi da mi da mi duk suna azakar Ja'far Sadiq alhari Ja'far Sadiq an kama a bi ibu min dam Yusuf ibn kamar suka ce Kama wanda kassan babu ruwan kirkeci da nan bai ji bai gani ba kuran nan da an kace ta canye Yusuf alaihi salam iya irin wannan karya, irin ta suka wa Ja'far ibn abi ibn muhammad ibn ibn muhammad ibn ali ja'far shine ja'far as-sadiq babansa muhammad shine muhammad al-baqir baqir kakansa shi ja'far shine ali ibn husayn wanda an kai sani da zainul abidin husaini kun mun san shi sibda rasulillahi sallallahu jikan manzon Allah na sallallahu sallam kuma dan ali ibn abi talib shi ko ali mun san shi kidan fahimci wannan ja'far as-sadiq fika ne a ɓangaren malaman hadithi ware ne fadil ne sai dai yana cikin wajen har da yana cikin ɗabaka ta ga har da bai kai ɗabaka ta e ko ta biyu yana cikin ɗabaka ta si ibn uyayna sufyan ibn uyayna na ya fi zuhi shay'un har da ta bata cika ƙarfi sosai sosai ba bai da har da sosai sosai mai ƙarfi kila fahimta amma mi amma fika na bai faɗi sai gaskiya kila fahimci wannan ja'far salih cikin salsalat a waɗanda shi'a ka danganta kansu gare kaga za ka ce hassan da husaini tunda dai ba son ba son hassan ko yawwa husaini suka so ko saboda wani asiri da mun ka sani hassan mun san shi fika ne ba kowa ce suka ba sahabiyun jalil husaini sahabiyun jalil ko eh kaga su ba magana game da su zainul abidin wanda yake shi dan dan husaini na fiqatun baba ne muhammadu albaqir thiqatun thabtun ɗanai ina nuhin shi zan al'abidina ɗanai ehin muhammadu bin albaqir sannan shi ko muhammadu albaqir ɗane ja'faru sadiq thiqatun kamar da mun kace nan ko in ka wuce su to zaka fara samun gargada ko ga har da hadisai in ka yo kasa kila fahimta cikin imam mannan goma sha biyu biyan na farko na shi'a su dai an ka sani da ta hadisi malamai saura ba su kasu aka yi ba saura ba malamai na ba gama garin mutane na a fahimci wannan cikin imamman su guda goma sha biyu ko itna ash wanda suka ce al itna ashariya guda goma sha biyu biyan na farko din nan fara din da hasan da Husaini fara da su a ƙara da Ali na bi talibin ka ce Zainul Abidina sannan ka ce sannan ka ce Muhammadu Baqir da ka kawo Ja'far Sadiqi to harrata ta fara tashi a fahimci wannan saboda haka nan karatu ya tsaya to duk abin da aka roito ma ta hanya ingantatta daga Ja'far Sadiq daga babansa yadda ta hanya ingantatta hadisi ingantacce na amma duk abin da kamun ya kai ga Ja'far Sadiq an ka samu bari ya lalace to shi an matsala hadisi nan duk ƙaryar da aka yi nan na take mu fahimci wannan wannan hadisi duk da dai a nan imam mali ya kawo shi mun kadi. shi ma na an samu wannan mun kadi. lalle lalle imam malik ya karatu ga ja'far sadiq ba matsala shi ja'far sadiq ya karbo ga babansa muhammad al-baqir amma muhammad al-baqir bai riski a hassan da Hussein din ba duk gaba daya bale ya bale ya riski wata kadiya da ta kwaro lokacin ali da talib kakan baba ne an fahimci wannan shi muhammad al-baqir bai riski Hassan da Hussaini ba an fahimci wannan don Hassan da Hussaini an kashe an kashe dai Hussaini wanda yake da shi ne ya fara rasuwa eh, shi ne na karshe ga rasuwa Hassan ya fara rasuwa an kashe Hussaini lokacin da an kai wannan gumurzu na Karbala wanda muka sani ko ba haka ba wanda ƴan Shi'a suka yi ta karere ciki in ma amda wa in ma jahalan to lokacin nan duk cikin zuriyar ah, ko ko cikin 'yan gidan Ali bin eh, Hussein wanda ya tahi da su dai wannan lokacin a fahimta da ya tahi da su wannan lokacin zainul abidin ɗina ya saura cikin wanda su tahi da su kila an fahimta kaga lokacin da an kari muhammadu baqiri bai samu Hassan da husaini ba bale ya samu wa ali bin abi talib to yanzu yana ba mu labarin wata kadiya da ta faru wani abu da ya faru tsakanin ali bin abi talib da wa da uthman bin affan kaga bayanan to shi a yanke ɗayan da an ka samu sai dai kadiyat haditha din tabbatatta ta imamul bukhari ya kawo ta a sanadi ingantacce ba ta wannan layin ba saboda haka ko da sanadin ya zama munqati kadiyat ko kissan ko hadithar da an kai ingantatta ta a cikin bukhari da muslim mun fahimci wannan kenan yace annal miqdada ibn al-aswad miqdad ibn al-aswad al-kindi dakhala ala ali ibn abi talib ya shiga inda ali ibn abi talib ya shiga inda yake an fahimci wannan bisuqya ismu makani ko ismu qaryatin isukuya a dan wani wuri da aka ce musukuya kakkace shayarwa ko ba na shayarwa na ba dan wani gurbi na ko ku wani dan kwakwahin wani wuri wanda irin na sha faɗin haka nan irin wasu da yawa in dai ba ka rayu wurin ba ko ku dan ka tashi tarihi wa tarihi ba ka iya tantance shi ko nan cikin sakkwato an ka ba da sunan dan wani gurbi wanda bai wuce taki ishirin ba sai a ce suna ne kaza amma da ka tsallake wuri kaza ya canza kila fahimci wannan a sukuya sunan makan to shi al-miqdad dama shi abokin Ali ibn Abi mun san mun san miqdad mun san wani hadisi a gurka kusa kusa nan inda Ali ibn Abi Talib ce kuntu rajulan mazza'an ko fa amartu al-miqdada eh aboki ne na dama na'am sai shi miqdad shi ya shiga inda Ali ibn Abi Talib wa huwa yanja'u bakaratin shi Ali ibn Abi Talib yana wa bakarat jam'u bakaratu bakaratu abin nan mufrad musanna ne mace ce ta bakaru bakaru raƙumi a fahimta bakaratu raƙuma to nan jam'i na bakaratin to raƙuma ko to mi ai yanja'u yanja'u hawi kana hada musu abinci ehe wa huwa yanja'u bakaratin shina wa tagoyi nai an gane ba haɗin abinci menene yake hada musu yanja'u bakaratin lahu wasu taguoyi nashi daƙiƙan wa habata yana hauya musu gari da kowa habatan an san kowa ne ko kowa wake daƙiƙan kuma ka san gari eh ko dussa ko yana hauya musu hauyi dai yanjiru ka haɗa ka sa kowa ka sa dussa ka ya ruwa ka sa hannu kana ya mutsawa shi a yanjau sai a ce mi sai a ce na ja a yanjau suna yi mai ruba'i suna yi mai solati na ja'ayan ja'u ko an ja'ayun ji'u an fahimci wannan ehe abubakarin mun sha mamaitawa ce abubakar as ba dagare ba kawo ba kila kula ko ehe an janganta shi zuwa ga da bajimin rakumi ne sai sa fasumi abubakar haka nan akwai abubakarata cikin sahabbai ko nufai abubakara shi ma an jingina haibisa ya zuwa ga godiya ta bakara mun fahimci wannan to ko da ali bin abi talib na cikin wanga aiki sai aboki ne al-miqdad bil aswad ya shigo inda yake fa qala sai yace ce musu kamar musallan mun ce a suka ya wurin wuri na ko a ina ne yake a mena yake wannan gurbi na wurin mena. wannan kenan ba eh, hawayen da ali bin abi talib kawa ta goyi ne ba ta gida ta ba ba nan madina ba a waɗanda ya tahi da suna la'alla kila na hadayana ko ko Allah na hawa na nashi da wasu yara ne ko iyali ne kila fahimci wannan ba gida na ba ana mena ne sai Uthman bin Affan sai biki da ya shigo inda yake faka da sai ce hada Uthman bin Affan Ali bin Abi Talib kada Usman kada kaga kada Usman bin Affan yana an yi qurana bainal hajji wal umra yana hana a yi kirani a hana haƙƙin haji da umra yana cewa duk wanda zai aikin haji to sai da ya shi shi kadai ko ya umra ita kadai a fahimci kadiyat haka haka Uthman ka bada fatawa mun samu Umar ya bada wannan fatawa ko ehin haka tambayi Abdullah bin Umar na cewa ya magana ifrani da tamattu'i ko kirani yace kirani shine sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam sai aka ce amma babanka yana cewa ifrani yace ah in ce muku annabi ka kama cewa babana annabi halicci kana cewa babana na cewa kaza ehe saboda haka mun samu wadannan fatawoyi kuma muna da amsa game da su ko ba haka ba so bari mu ɗauki dai ƙadiyar Usman bin Affan lalle Usman ya kasance yana hana a yi kirani yana cewa a yi ifradi saboda min saboda ya hewan lada misali inda harka ta hankali ta da sai a ce lalle hakan don da aikin da ka yi kacce a raba mutum biyu ka ba da dubu guda kacce mutum biyu ko rawa da wani dubu gudan da ka ba mutum shi da wahewa Kada in ka yi aikin hajji shi kadai tun daga shigowar ka ihrami har zuwa ka dawafil qudumi ka shigo makka haka yi sa'i baina safa wal marwati haka yi kaza haka yi kaza in hajji na ɗaya kayo ƙudiri kaga hajji ɗaya adda in umra ta kayo niyya kaga eh, umra ɗaya adda amma in kirani kayo sa'ayi hadi dawafi guda za ka yi ya zanni bainal hajji wal umra raba musu sa'ayi bainas safa wal marwa shi ɗaya za ka yi raba musu ko to sai ya ga kenan ko wani aikin hajji ko umra ka ɗan tauye mai aiki ne cikakke ina fata mun gane wannan Uthman shi ka faɗin haka na cewa kowa zai ɗauko ihram ya ɗauko ifradi kawai ko ko ya ɗauko umra kawai amma za mu ji hujja ce mu je sai to ce Ali ibn Abi Talib kan Uthman ga hina ku diba lokacin wani lokaci na mu ƙara gane tarihi lokacin da Uthman bin Affan shine me shine khalifa shine amirul mu'minin eh wannan aikin haji an samu irin waɗannan wannan aikin haji gashi yanzu Ali ibn Abi Talib zai wata matsala aikin haji ko muna da ita can wajen sallah tsakanin abdullahi bin mas'udin da shi uthman kuma inda uthman ya kama cika sallah cika raka'a hudu hudu hudu hudu hudu yana cikawa mun fahimci wannan shi ma lokacin nan sun sun dan sun samu clash da shi da abdullahi bin mas'udin to yanzu ga lokacin aikin haji yayi ko ko cikin aikin haji kadiya aikin haji ta tattaso yana hana Ali ibn Abi na jin haka fa kharaja Ali ibn Abi Talib ali ibn abi talib ya hita wa ala yadayhi atharu daqiqi wal khabadi hannu ne ma ga alamun gari da kowa don yana cikin aikin na bai ma tsaya ɗauraye ba ya hita kusace ya ce fa ma an sa atharar daqiqi wal khabdi ala dara'i ko ina mance komi ban manci lalle na ga gari da kowa kari da kowa har ga zara'i ne duk gaba ya kaca kaca amma bai tsaya ba hatta da khala ala Uthman bin Affan ya shiga inda Uthman bin Affan fa qala sai ce Uthman anta tanha an anta tanha an an yuqrana bain al-hajj wal umra yanzu kai ka hana ayi kirani tsakanin aikin hajji da umra Uthman kai ka hana ayi kirani tsakanin aikin hajji da umra fa qala Uthman Uthman ya ce dakata zalika ra'ayi ra'ayi na na fa ba na sigaran baban da hadisi ga ra'ayi na Allah ka dai gani fa kharaja aliyun ali ya fita mughdaban kusace an hasala shi wa huwa yaqulu yana cewa labbaik allahum eh, labbaik allahumma labbaik bi hajjatin wa umratin ma'an ni Allah na yi ma ma kira na kudurta aikin hajji da umra tare babu ma kalimar ma'an dunjin takaiciyar ƙara ma ko ba haka ma'an ila an fahimta wannan me ka nuna muna tabbas manzo sallah sallah kirani yayi inda ba kirani yayi ba ali bin abi talib bai kai wa hasala kuma mi kuma inda ifradi yayi da usmana da hujja mai karfi kai ka hana ai kirani ne eh, ni na hana saboda manzo Allah ifradi yayi amma bai ci haka sai ce wannan ra'ayi na na kila fahimci wannan wannan shi ka nuna ba ashe kirani an kai ashe manzo sallah sallah kirani yayi bari ga wani fikihu a saurare sosai in in ka fahimta za ka ƙara gano manzon Allah kirari ne lokacin da za a yi hajjatul wada'i hajjin bankwana wanda shine haji guda tilo tallin tal wanda manzo sallah sallan yayi bai wani kabla hu ko da ba da ya shigo ya taso ya hito daga Madina da hadayatai da hadayoyi ne shi manzo sallah sallan abin da ya son ya yanke na hadaya ga basu kammala ba sai yabba Aliyu kuɗi da hitowa Madina tun ba a kawo wajen miƙati ba da hituwa madina ya ba ali kuɗi ya ce ya zagaya ya tafi yaman ya so mai dabbobi can sun yi arha kila an gane kaga ashe ba bid'a ta ba ko yau wala ya ta tashi ka tafi ƙauye ko ba ka ba saboda sun yi arha ya tafi mai na ya so mai raƙumma amma su haɗu a yana su haɗu makka an fahimta shikenan sai suka wuce ali na abi talib ya zaga manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo yayi yayi mi ya yi ya shigo ihrami Ali ibn Abdul ya gama sayayyar dabbobin zai ya shigo ta ina zai shigo ta mutane Yaman zai shigo ya lamlam da ya taho sai ya kama dawara to wace niyya zai yi hajji shi kadai tunda shi daina ko umra ita kadai ko ko hajji da umra Mi zai yi kila an fahimta shi kadai na babu wanda zai tambaya sai kawai yayi irin niyyar ga ta cewa Allah na ɗauki ƙuduri aikin duk irin wanda annabi kai ɗauka jannan ehe ya yi niyya abin da annabi ya yi niyya in can sun taɗo makka duk wanda annabi ya yi haka zai shi ka nuna ma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ana bi ne babu kwashin mak babu sai ka bincika gaba ɗaya aka biya annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu kaga ba tare da ya sa wani shan duk abin da manzon ka yi niyya a can miƙati hulaifa. ni ko ina nan ya lamlam Allah shi miriya suna ko zuwa cikin makka farkon abin da ya tambaye ni ya tambaye ali ibn abi talib mi kai niyya sai ce wallahi ya rasulullahi na niyya daidai wa da kai niyya kan ce duk wa da kai niyya shi ni niyya sai manzo sallallahu ya ce to na niyya kirani saboda na taho da hadaya kai ma ba ka hita ka koma tuwahin gida la tuhallil sai mi sai goma ga wata wannan hadisi ingantacce kina fahimci wannan yana nan cikin muslim riwayar jabir ibn abdullahi kaga kenan shi yana da dahir yana da tabbaci manzo sallallahu alaihi wasallam kirani yayi mun fahimci wannan sosai ko na wannan hadisi yana ƙara nuna mana shugaba in ya karkace ba a biya tai in shugaba ya karkace ya kawar da mutane daga sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam ba a biya kuma za a faɗa mai gaskiya za a ce amma kamun komi ana tambaya ta uzuri ko ba haka ba kwan yi magana ana cewa to ka ce ka zami har dalili to da ya faɗa mana ra'ayi na yana ko kuwa la'ina ina gani ko ko kaza a kenan ba hujjata ba sai mu aje mai kali mu faɗa ma jama'a cewa ga sunna Ka manzo tsayin alim na da jama'a hito faɗa ma ko ba haka ba ba a bukata approval din wani sarki kamu a faɗi gaskiya ba a bukata approval din wani shugaba kamu a haɗi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kila an fahimta mutum ya saba ma gaskiya to ana saba mai saboda mi saboda al'amirun nahi sufa al'amirun nahi wanda shi an gaba ga kowa shine annabi sallallahu alaihi wasallam inda akwai mai umurni akwai mai hani to na sama ga kowa ne shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kila fahimci wannan illa abinda duk mu hada nususu din abinda shari'a ta hana munabaza da su ta hanyar ɗaukar makami cewa ka a ɗauki makami amma ka faɗi gaskiya sun ɗaure ka sun bulale ka sun ba ka kashi duk abin da sun ka ci gaba da wani kakka yi sarari su doke ka su kai ka gidan yari ka gama ka hito ka ci gaba kina fahimta su ba ka kashi sai ka kasa tashi a kai ka asibiti ka sha ruwa ka sha allura ka don ka dawo ka ci gaba ba a bari amma kakka doke matakin zakarama kakka doke makami haka duk magabata suka yi shi yasa eh, eh, imamu malikin an bulale shi mun sani imamu ahmad an bulale shi ibnu taymiya gidan yare ya rasu ko ba haka ba duk waɗannan shi an sample na ka'idar da aka biya cikin su babu wani wanda an ce ya ja daga ya yi gaba da gaba ya ce wa ɗalibai ne ku ɗauko makami ba a ɗaukan makami amma ba a barin waɗi kawai abin da ka sa a barin waɗi ya ɗaukan ma shi shugaba ya ce na hutashe ku bari ni zanyi sai ya sa dole a yi ko ko aikin ko an su kaga wannan sai ya hutar da malamai amma mutum bai haka nan ba to ba a bari faɗa gaskiya mun fahimci haka kuma sa'ad da dukkan kwaɗi komi tsoronka ga shugaba ba ka cewa karya haka ko ba haka ba ehin sai da in ya hana ka ya hana ka faɗi amma babu karya game da mun fahimci wannan Allah mu gani qala malikun qala malikun al dan abinda Ja'far as-Sadiq nisan dan ƙara wani abu da shi yanzu mun ka ce ta ubani shine Muhammadu al-Baqir ko baba ko kaka na yi shine ali bin husayn wanda an kai sayin da zai abidin ali shi ko baba ne husayn jika manzo sallallahu alaihi ko yawwa ta bangaren uwa kuma uwa ta ita ce farwa farwat sunan uwa ta kenan kun san da yawa ta diyar alqasim wane qasim ibnu muhammad wane muhammad ibnu abubakar siddiq wannan da an kai a lokacin da ana aikin haji hajjatul wada'i eh wanda manzo sallallahu alaihi ya ce mata ita asma'u ta yi kirshe ta yi abin da za ta yi ko kila fahimta ta yake na abubakar siddiqu bangaren ubanai ta wajen wa ta wajen ali bin abi talib bangaren uwa ta wajen abubakar as-siddiq radiyallahu anhu kila fahimci wannan kaga aka jahilci a ce kai dan shi'a kana biya abubakar amma kana biya ja'far amma kana zagin kakan imaminka kila fahimta kana zagin kakan imaminka kana la'ana ce kana tsinuwa ta ko ba haka ba kaga duk za ta bi silale har zuwa ga imanin naka ila fahimci wannan Allah samu gane قال مالك الأمر عندنا أن من قرن الحج والعمرة لم يأخذ من شعره شيئا ولم يحلل من شيء حتى ينحر هديا إن كان معه ويحل بمنى يوم النحر قال مالك inda na al'amari a wajenmu ɗan madina ‘yan madina ko malamai anna man karan alhajja wal umrata duk wanda ya yi niyya aikin haji tare karana ya goya su tun can ya ɗauko hajjan wa umratan to lam ya kudu min sha'arihi a bai ɗiba komai na gashi ma'ana wanda an hana mai aikin haji gashi ko ko ya sai ɗaukakin tuwahi da kaza da kaza da kaza ko to bai komi walam ya halil min shay'in bai halatta shi wani abu wanda an ka hana mai aikin haji yayi hatta yanhara hadayan sai in ya soke hadaya ta yi in kana ma'ahu in yana da hadayat wa ya ta yayi tahalluli yayi ta kayan gida yaushe aka wannan bimina amina yawman naharar sallah ma'ana in ka shigo ka ɗauko kirani aikin hajjin ka da umrarka to baka ta tahalluli sai ras ai wannan mun fahimce shi ko kun mun san wannan kuma haka take al'amri inda na haka take ko malikiya ta to wannan ta tashi daga malikiya ta zan shine sunnan manzon Allah sallallahu alaihi don haka manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗi zamu cin wata magana mai kama da wannan wa hadathani an malik wa hadathani an malik an muhammad ibn abd arrahman an sulaiman ibn yasar أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام حجة الوداع خرج إلى الحج فمن أصحابه من أحل بحج ومنهم من جمع حج والعمرة ومنهم من أهل بعمرة فقط فأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلل وأما من كان أهل بعمرة فحلوا mi a hujja imam malik da yawan can magana da muka ce in ka yi kirani ka goya aikin haji da umra tare baka tahalluli sirar sallah shi na ce wa wahdathani an malikin an muhammad ibn an muhammad ibn abdurrahman daga muhammad ibn abdurrahman wannan shi na gabata wanda aka ce ma abul aswadi eh muhammad ibn abdurrahman ibn naufal in ka diba can farkon babu ifradil hajji babin da ya gabata kamun wannan babin da muke ciki babu ifradil hajji babi na goma sha ɗaya shi na wannan abul aswadi muhammad ibn abdurrahman mun fahimta sunai ko amma a can ya karɓo ga urwatu ibn zubairi urwa ya karɓo ga aisha radiyallahu anha aisha radiyallahu ita ta bamu wannan hadisi ko amma a nan sai aka samu wani abu shine mai an sulaiman ibn yasar daga sulaiman ibn yasar sulaiman dan yasar wannan tabi'ina maula maimunata zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam eh bawo maimuna ne ah, radiyallahu anha to shi ma shi Sulaiman ibn Yasarin tabi'ina nan bai ce muna daga uwar gijiya ta ba mai gida ta ita mai muna bai ce muna ɗaya daga cikin wasu sahabbai ba bai ce muna daga Aisha ba sai ya ce anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam kila kuna gane an samu yanke ɗayi duk da an samu yanke ɗayi a nan wannan ruwayat waccan ruwa na goya mata baya ehen nan dama daga cikin ƙa'ido cikin hanyar da aka samu hadisi mursali ko mai munkatiri ya miƙe ya daidaitu ya zan lahiya lau ya zan an samu wata hanya lahiyayya mausula bi sanadin sahihin wanda ya zo da irin lafazi to in ka ce ya ibn Yasar wannan na kuma kai tsaye ce annabi Rasul sallallahu alaihi kaza kaza ci gaba labari ko mun san bai halarci wannan kadiyar ba sai mu ce ayi hadisin muna da shi can baya da muka wuce inda yace hadathani yahya an malikin an abil aswadi muhammad ibn abdurrahman an urwa ibn zubairi an aishata zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ama hajjatil wada shine hadisin kaka dada kaka kara saboda haka in nan ka samai munqati ko mursali to can wani wuri ka samai mausul bi sanadin sahihin kula ka hadisin lahiya ne kila fahimci wannan daga Sulaiman ibn Yasarin anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam maza Allah sallallahu alaihi wasallam ama hajjatil wada ranar da ya hajji na ƙarshe hajjin bankwana kharaja ila alhajj ya fita zuwa aikin hajji famin ashabihi man ahalla bi hajjin wa minhum man jama'a alhajj wal umrah wa minhum a ahalla bi umratin faqat ba uku ba akwai wanda niyya aikin haji ɗaya yayi akwai wanda ya gwama aikin haji da umra akwai wanda umra ɗaya ya niyya fa amma man ahalla bi hajjin amma wanda ya kudurta aikin haji au jama'al hajji wal umra ko ku ya hada aikin haji da umra wato kiran falam ya halil shi kan bai ta halili ba bai hita aikin haji ba wa amma man kana ahalla bi umra amma wanda ya shiga aikin umra ita kadai fa hallu ran randa an kai dawafi randa an ka shigo makka aka yi dawafin kudumi aka yi as-sa'i baina safa wal marwa shikenan sai an kai sai an kare umra kila fahimci wannan shi a hujja ta ta mi ta waccan magana da yayi yace al'amru indana wanda duk ya goye aikin haji da umra bai tahalluli sai ran layya sai ran sallah fahimci wannan wannan hujja ce mai karfi an fahimci wannan to ci gaba da karatun kan wannan hadisi bari mu samu wata kadiya wa haddathani an malik wa haddathani an malik annahu sami'a ba'd ahli al-ilmi yaqulun man ahalla bi umratin thumma badalahu an yuhilla bi hajjin ma'aha فذلك له ما لم يطف بالبيت وبين الصفا والمروة وقد صنع ذلك عمر بن الخ... عمر رضي الله عنه حين قال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم التفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني أوجبت الحج مع العمرة وحدها يا مالك أنه سمع بعض أهل العلم ما مالك يا جي ما سئلني وسمع لما يرجع ما سئلني يقول ya mana hallali umratin wanda ya kudurce daga murya ya ce labbaik Allahumma labbaik bi umra umra da yayi niyya sai da ya fara umra thumma badala sannan ya bayyana garai yana kan hanya an yi hilla bi hajjin ma'aha shi gwama ya aikin haji tare da ita umrat ya hada sai da ya taba taya sai tun yana son ya bare ya gwamaya fa zalika lahu wannan ya dace ya halatta gare ya hakan an fahimta ya halatta garai malam ya tuf bil baiti wa baina safa wal marwati matsawar bai shiga bai riga shiga makka ba har ya dawaful wada'i har ya zo ya sa'i safa wal marwati tunda da yayi su ya gama umra ko to matsawar bai kai wannan stage ba in dai bai kai nan ba dan nan dai lokacin da ya shigo mikati har zuwa ya shigo makka kan da dai ya fara dawafin kudumi in ya ga bukata ta kama shi yana iya gwamaya aikin umra aikin haji sama to ya halatta ya gwamaya mun fahimci wani akasi ko kafin da mun ka gabata magana da haka kare ta imama ta karshe wanda mun kaure kanta ba mu yi taliki ba idan mai wanda ya kudurta aikin hajji daga baya bayyana garai yana son ya gwamai aikin umra an ka ce ni bai samun dama amma wanda ya niyyar umra daga ba a gwamai aikin hajji da shi yana me amma missa bisa wannan fatawar ta saba an fahimci wannan bari mu ci gaba yace wa na sana'a zalika ibn umar hina qala abdullah ibn umar ya aikata haka lokacin da yace ma'ana ni ma'ana yayi niyyar aikin umra sannan gwa mai aikin haji sama kala yace in su dittu anil baiti don lokacin nan ana ganin cewa akwai tarzoma abdullahi bin umar zai yi aikin haji ga tarzoma ga rigingimun su ya da sauransu abdullahi ibn zubair da sauransu ya za ka ta aikin haji gashi ana hargici din nan da tsakanin hajjaji ibn yusuf al-sakafi da tsakani ne da su a abdullahi ibn zubairi kaza kaza kaza sai ce ku dakata in su jittu anil baiti in an ka kange ni sadda in an kange ni daga kaiwa ga ɗaki ban samu zuwa can ba Sana'ana kama sana'na ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai mu yi kamar da mun kai da manzo sallallahu alaihi lokacin da an kai hudaybiya ba shi kenan sai mu sauke nan mu soke dabbobin mu wuce sai mu dawo mu thumma iltafata ila ashabi sanne waiwa ya zuwa ga sahabbai ne fa qala yace musu ma amruhuma illa wahid ai da aikin haji da aikin umra ai al'amari guda na ai da iri guda na kuma ya ko kuma ni ko ma amruhuma illa ni illa wahid ai da aikin manzo sallallahu alaihi wasallam aka kange shi kasa kaiwa da namu duk guda na ba bambanci mu yi ne a wurin kila fahimci wannan ushidukum to ga shahidi ina shaidar da ku anni aujabtu alhajja ma'al umrah cewa ni na kudurta aikin haji da umra wannan kuma sai da ya fara yin aikin umra kamar da mahaushari ka cewa sai da ya kudurta aikin umra kan hanya ya gwama aikin haji wannan sha hujjawa imam malik na sha in kai niyyar umra kana kana aza aikin haji an fahimta to ita kuwa can na cewa in kai ne aikin haji baka umra baka aza umra cewa kamar da in kun kadiba baya cewa haka yaji ahlul ilmi na cewa ko abin mu zakata ga wani lafazi nan da Allah kila Imam Malik bai hararo nassin ba ko ba haka ba wa rubba muballakin aw amin sami wanda ya gaskatar da maganar manzo sallallahu alaihi wasallam Imam Malik shi kawo hadisin amma cikin hadisin sun ka sun ka hidda hujjar cewa waccan fatawa ta imam malik ba daidai take ba kina ku fahimce ni fatawan mi fatawa in kai niyya aikin haji ba ka aza umra ga hadisin da ya warware ta amma imam malik ya rawaito mana shi amma la'alla bai fahimci abin ciki ba kina ga magana da ni sai ta yi nauyi ga wasu ko ina ce bai fahimta ba wani sai kila ya ji takaici na ko wagga kalimar da ni ehem la'alla haka nan ko ba haka ba ina jin babban uzuri na don ban cewa ya fahimta ya ƙiya yana jin shi asuka ni dai a fahimta ta shi suka. eh ka ba mutum uzuri bai sani ba ko kuskure ya yi kila shi ma'ana kana son ka kare shi sai a ce ka cika karewa ne kullum kai bai lahi da duk an kai abu sai ka ce bai sani ba ko ya manci ina jin ba shi a kariya ba eh to bari mu yancin hadisin ga duk da nan mala ya kashi gutsure amma hadisi na dogo wasi'i kusan an samu wajen sahabbai guda goma sha hudu sun taho da hadithin bari mu ji shi ta kwana qala malikun wa qad ahalla ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ama hajjatil wada'i bil umrah ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمره ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا قال مالك مالك يتشي وقد أهل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة صحابة من زن الله صلى الله عليه وسلم أيكي aikin da suka zo ama hajjatil wada shekarar da an kai ban kwana hajjin ban kwana sun shiga da wani irin bi umratin da umra ko ba ta hadisi na Aisha Allah mana haka ba sun shiga ثم قال سنن من الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سنن من الله صلى الله عليه وسلم yace musu Manka na ma'ahu hadayu duk wanda ya zo da abin hadaya falyuhlil bil hajji ta ta koma aikin haji da umra tare duk wanda ya san ya zo da hadaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da hadaya shi yasa ya kira ni ko ba haka ba a sauran ya sa." wanda jabir ya ce muna masu hannu da shuni duk waɗanda sun ka zo tare da Musa sun ka zo da hadaya su ma kirani suka yi daga cikin su haili su hamuna akwai abubakar akwai umar akwai abdurrahman ibn aufi akwai matayen manzon allah sallallahu alaihi wasallam akwai ali ibn abi talib wancan da an ka turo da yamma da an ka aika shi yadda ya sai gamo da nashi ya surko gana ka ganawa ko ba haka ba shi ma ya zo kuma ya irin wanda manzo sallallahu alaihi wasallam kila an fahimta amma ku gane can ya sau can ya sawo shi shi Ali ibn Abi Talib mata ta Fatimatu radiyallahu anta wadda ita kuma tare da ayayi cikin matan manzo sallallahu alaihi wasallam ta biyo ita bata to da hadaya ba bata zo da hadaya ba saboda haka da tattaho bi ta yi umra ta yi tana kare umra shikenan ta yi tahallulinta ko da Ali ibn Abi Talib ya dawo ya shigo ta nan ya shigo Makka shikenan sun ka gama ba manzo sallallahu alaihi wasallam sako kuma ya faɗa da irin niyyar da yayi kamar da ambata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka da ni shikenan kuma kuma an kai daidai da kitibis ya zo da hadayat duk inda bai zo da hadayat manzo Allah ce mai to a baka da dama saboda ni saboda su wani baka da hadaya to dole a yi tabattu saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce to shikenan yanzu an yi daidai yana gama ba da sako sai wani ka taya kowa masauki ne inda Fatima radiyallahu anha ko da yazo sai ya cike ta haje haje cikin kayan waɗanda mai ihilali. ko wanda mai ihrami baya yi kila fahimta ta ta koma aikin ta na gida da komi da komi lahiya lam ba da cikin aikin haji sai fara kuma ta fara ya an ka zo kaza kaza kaza ku ta kaza kaza salar ciya gare ku menene menene kaza kaza kaza ce dakata dakata annabi sallallahu alaihi wasallam ya bani umarni fa shirce in haka sai ya shuru sai jiki ne ya mutu annabi ya ce annabi ya ce yanzu ki koma lahiya ya to aikin hajji kina aikin hajji kuma yanzu ki koma shi kenan dar shi da shi zama gida samu annabi ta ce anan sai walƙata husace sai inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita Fadima da kanta ita bare wannan labari ta ce sai ya walƙata yuharrishu da ni ta kalmar taharishi kamar gani kun san abin da ba shi kace magani yadda ya min gani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi laifi na wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo ya ce ma ya rasulullahi kaji kaji kaji na dawo na eske fatima wai ta kare aiki wai shikenan yanzu ta koma zaman gida da yin kaza da yin kaza da yin kaza wai shikenan wai tana zaran sai takwas ga wata ya ce ana amartuha ni na umarce kila fahimta yawwa to mi ni wannan da ƙara nuna mu ne na ƙara nuna mana in dai baka da hadaya tamattu inda hadaya kirani wannan ita ce ko lokacin da sun ka shigo kamar hadisin da ya wuce yanzu nawa na Sulaiman ibn Yasari wanda mun ka ce Muhammad ibn Abdurrahman al Aswad yatimu umra yatimu urwa shi ya ruwaito ko kamar hadisin da ya gabata nashi dai Muhammad bin ibn Abdurrahman Aisha ka ba mu labari ta ce daga cikinmu akwai wanda ya niyyar aikin hajji ba ka ta ce ba daga cikinmu akwai wanda ya niyyar umra daga cikinmu akwai wanda ya guwa mai aikin hajji da umra ko ba haka ta ce ba to sai manzo sallah sai ba da wani ka'ida duk wanda ya zo da hadaya to ya koma kirani bai ta halluli sai mi sai ran sallah duk wanda bai zo da hadaya ba to ya tamattu'i to ina isa da wanda sun kai ni aikin hajji shi kadai ya isa da su in wanda ya dauko cikin wanda a cikin ayarin da aikin hajji ɗaya ya dauko to miya isa ne wacce mi zai yi a kai ko ayin haka dai kawai Mizayi wanda ya niya aikin haji mizayi ina jin sai ka min tambaya ko ka ce ya taho da har ya ko bai taho da ita ba sai ka ce min haka ne sai in ce ya niya aikin haji amma bai taho da hadaya ba miza yi ya walwale aikin haji ya koma umra don ta zai mizayi in kuwa ce ma a'a ya yi aikin haji amma ya zo da hadaya ya mizayi sai ka ce ya aza me ya aza umra bisa me to ina wancan fatawat masha Allah jazakallahu khairan kila fahimta ta warware wannan fatawa ita ce a daidai muddin ko da aikin haji kayyo sai bayani ya kai ma da cewa in ka zo da hadaya to kirari aka shikenan ya halatta ka aza aikin haji kan umra ka aza umra kan aikin haji waccan fatawat in ma muna son mu yi uzuri musamman ma waccan fatawar mahita sai mu ce kila suna magana ga wanda a labari ko masaniya ba ta zo gare ba ko ba haka ba ehe to kuma kaga wannan abun asirin jidda mun fahimci wannan mu isa karatun قال مالك وقد أهل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام حجة الوداع بالعمرة صحابة منذ صلى الله عليه وسلم إهلالي مريا عمره kamar yadda ai sun yi da aikin hajji ehin sun makana lahum rasulullahi sallallahu sallam sannan manzo sallah sai ce musu man kana ma'ahu hadayun duk wanda ya zo da hadaya falyuhulil shi daga murya tai bi hajjin ma'al umra bil hajji ma'al umra sha da aikin haji da umra thumma la yahillu sannan bai gama aikin hajjin sa da umrarsa hatta yuhilla minhu ma jami'a sai an gama gaba daya sai ran ko da umra ta kare bai sai ya gama me sai ya gama aikin haji أقول بجيك باب قطع التلبية من أنكارا باب قطع التلبية حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان من منن إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال kana yuhillu almuhillu minna fala yunkiru alayhi wa yukabbiru almukabbiru fala yunkiru alayhi fala babu qat'i shin da ka zo wajen miƙati ka kudurta aikin da za ka yi ko umra ko ko umra ita kaɗai ko umra da hajji ka ce labbaika allahumma labbaika dan nan ka fara kenan har makka in tahiya ta kai kilomita ko 400 baka ajewa ita za ka yi kai sai makka ko kana ajewa bisa hanya ka huta ka yi labari ko ka yi wani zikiri ko karatun alkur'ani ko mai kama da haka a fahimci wannan abuna dai sananne an san tsawon wannan tafiyar daga miƙatin ka har zuwa ka kaɗa ƙafarka cikin makka to talbiya akai ko ba haka ba eh sai ka kaɗa ƙafarka cikin makka za ka shiga masallaci sai ka kaɗa talbiya ka fara ɗawafin kudumi da sauransu da sauransu da sauransu talbiya ta ƙare nan ko abinda muka magana da wajen miƙati zuwa shigowa ka'aba babu damar kaɗan aje kaɗan numfasa ko labari ko wani abu ko ana kaje talbiya sai ce babu kaɗai talbiya babu ya halatta a kaje talbiya ka aje ta kai wani abu ko zikirin Allah ko kwana ko hutawa an fahimci wannan haddathani yahya an malikin an muhammad ibn abi bakr al-thaqafi al-hijazi tikala wannan muhammad ibn abi bakr al-thaqafi duk cikin wada malik nan da yake da hadisi guda tilo ba mu yoshe ba kuma bayan nan ba mu koma yi Muhammad ibn wa ibn Abi Bakar at-Taqafi eh, eh ɗaya daga cikin malaman Imam Malik rahimahullah ta'ala annahu sa'ala Anas ibn Malik ya tambayi Anas ibn Malik kalibi da sanadi din mai daɗi haka tsakanin Malik da wa da Anas mutum guda ko irin wani irin hadisin daga malik daga nafi daga abdullahi bin umar ko irin wancan sanadi ko mhm. annahu sa'ala anas ibn malik ya tambayi Anas ibn Malikin babban sahabi wahuma alhali ko da wannan tambayar wawa walhali wahuma gadiyani min minan ila arfata sun yi sammako sun fito sun baro minaza suna arfa ran nawa ran tara ga wata sadda an yi kwanan mina gari ya waye an baro minaza ana arfa a nan wurin eh ya tambayi Anas ibn Malikin wannan an samu tasalsul ko ehe musalsalun ko hadisin musalsal har a faɗi siffar da ake cikin ta ko mhm. ila arfa ce masa kaifa kuntum tasma'una fi hadal al-yawm fi hadha yawm ya kuke aikatawa a irin wannan yinin a irin wannan yinin me ake yi ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sadda kuna tare da manzo sallallahu alaihi wasallam qala sai ce kana yuhillu al-muhillu minna fala yunkaru alayhi ya ce mai labbaika Allahumma labbaika cikin mai ci gaba da labbaika Allahumma labbaika ite ba mai mai musu ba mai ciya kayan yi sannan wa yukabbiru mukabbiru fala yukaru alayhi shi ko mai Allahu akbar ko subhanallahi walhamdulillah la ilaha illa Allahu akbar shi abitai ashe ni abin da ka a nuna din ba dole na ba ba lazim na ba tahalili ɗaya hmm, talbiya ɗaya kai ana yajewa kai wani abu in inda ya zarta kabiri bai cikin ayyukan aikin haji ai ko to in ko ya halatta a yi shi to kaga ya halatta aika ta alkur'ani ko ya halatta kuma ka dauko wasu yan littattafai kanana waɗanda ka ɗan rubijin game da aikin aikin haji ka baro kaza yanzu mina za a sai ka ɗan jawo littafin ka dibi menene za a yi cikin a ɗin ko ba haka ba ka ɗan yi rubijin kila ka ɗan yi jotin abubuwa da ka zo mina na za a yi an gama mina kana da abubuwan da zaka yi nan kila babu lahi an baro mina zuwa arfa shi ma ka dan dudduba kila fahimci wannan saboda haka ya halatta a dan dakatar da talbiya ai wani abu mai muhimmanci wa haddathani an malik wa haddathani an malik an ja'far ibn muhammad an abi أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يلبي في الحج حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية وحدثني 'yan مالك عن جعفر بن محمد جعفر الصادق eh an abi daga babansa anna aliya sanadi ya kaci ko eh anna ali ibn abi talib kana yulabbi fil hajj ali ibn yana talbiya a aikin haji hatta idza zaghat ash-shamsu min yawmi arfa gaba ɗaya talbiya kai tun lokacin takwas ga tun takwas ga wata an ga takwas ga wata ran da za a hita mina to tahiya te mina da can mina da washi garin mina sahiyar ranar arfa duk talbiya ya kai hatta idza zagati musu, har sai rana ta karkata lokacin an yi zawali kenan ko min yau mai arfa ran arfa nan ɗai kaɗa talbiya kabarin talbiya kila fahimta inda ya kabarin talbiya ɗazu ɗazu ko da wannan hadithi yana da a ya samu tsinkewa muna da makamanci ne duk da bai hito sarahatan ba ai mun ce ya hasala da lokacin da ya zo da Uthman kuma muka ce as kuma as sunan bagire na kuma muka ce aminaki amiran takwas ga wata kuma ya hito yana labbaika Allahumma labbaika ko eh bil hajji um-, wal umrati ma'an ko kaga ashe yana labbaika Allahumma labbaika wajen mi amina ala kulli halin wannan shine abin yi kala ya kala malikul قال يحيى قال مالك وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا hmm. مالك يتشي وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا وأن الأمر نتشي وإن كشي أيكن هجي ran takwas ga wata daga nan makka har zuwa ka tafi mina daga mina har zuwa ka tafi zulhulaifa sai ka zo ran arfa lokacin zawali lokacin kiyama arfa a kaɗe talbiya to shine al'amarin da mutane masu ilimi a garinmu ba su gushe ba shi suka haka suka yi an fahimci wannan da kyau wa haddathani an malikin wa haddathani an malikin an abdurrahman ibn al-qasim an abi an aisha zaudin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam radiyallahu anha أنها كانت تترك التلبية إذا رجعت إلى الموقف وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة حديث يا سادو دقى مالك دقى عبد الرحمن دقى قاسم دقى بقوتي شي قاسم daga bagota Aisha radiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha kanat ta kasance ta turku talbiyata tana barin talbiya yaushe idan raja'at ila al-mawqif in ta dawo ta zo mawqifi ina mawqifi mawqifu arfata da ta shigo arfa sai ta dakatar da talbiya wannan hujjar mali وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة فإذا غدا ترك التلبية وكان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم wa'ancan in mun diba aikin hajji na ko a yayin da ka tashi daga makka ran takwas ga wata zuwa arfa zuwa mina ko an fahimta to in ka shigo daga shigowa can miƙati wa sanda ka ɗauko farko ka taso da ƙasar ka shigo miƙati shi ma har zuwa masallaci an fahimci wannan ko wannan ga nashi hukunci amma kamun wannan wancan hukuncin wanda hadisan da imam mali ya kawo in muka ce duk sun inganta to hukuncin haka yake ba a in muka diba hukuncin na hadisin Ali bin Abi Talib da ya zawali a Arfa ya kada talbiya ko sannan hadisin Aisha radiyallahu anha da ta zo mawqif ita ma Arfa ta kada talbiya ko ba a talbiya a Arfa bai tabbata ba talbiya a Arfa ya tabbata hadisin fadl ya karantar da manzon sallallahu ya talbiya a arfa ko wanda za mu zo kai amma a rike min wannan shin ana talbiya a arfa ko ba a talbiya a rike min wannan saboda kuma kila za mu ci mai gaba kaɗan mu fahimci wannan ko ba haka ba saboda mi saboda ka a tashi da wannan fahimtar a ce dole da an zo arfa a kata talbiya ana talbiya a lokacin da aka tsayo arfa ko ba a yi akwai hadisin fadl bin abbasin radiyallahu anhu kuma hadisi ingantacce za mu karanta sai mu ji ya sun ka hada lokaci da kadimu an fahimta bai isa ta in zan bayanin hadisa. to mu fahimci wannan wannan kadiya ta daban ko to sannan sai mu dawo baya kadiya in ka shigo daga ɗayan cikin mawaƙitu zuwa ka shigo makka shi kuma ita za mu ɗauka mala ya ce wahdatani an malikin an nafi'in anna abdullahi ibn umara kana yaqta'u talbiya abdullahi ibn umar yana kace talbiya fil hajji in ya ɗauko aikin haji idan ta ha ilal harami idan ya kawo harami an fahimci wannan sosai ya shigo kaga kenan wannan daga ina an ka hito daga wajen harami daga ɗaya cikin mawaƙi tuɗan nan ko zulhulaifa ko juwa ko ya lamlam ko za ta irka ko kallon manazir ko to in ya shigo harami da ya shigo sai ka ta talbiya bai koma koma ga talbiya hatta ya tufa bilbaiti sai ya zo dawafil kudumi wa baina safa wal marwa yayi as-sa'i baina safa wal marwa thumma yulabbi sannan kuma yana talbiya tai ita ko talbiyar da garan nan zai ci gaba da ita hatta ya gaduwa min mina ila arfa Hassan da yawa ya gari daga mina zuwa arfa idan ya zuwa arfa fa idza gada idan ya waye gari zuwa arfa ya kai arfa taraka talbiya ta sai bar talbiya mun samu sahabi nawa uku kan me kan kadiyar cewa in aka zo arfa ba a talbiya ko hadisin abdullahi ali bin abi talib haka ya kai aisha haka ta kai abdullahi bin umar haka ya kai amma a fahimci karatun babu wanda ya ce haka annabi kai a fahimci karatun su dai haka su kai an fahimci wannan masha Allah wa kana yataruku talbiyata fil umrati idza dakhala al haram in ko umrata da ya shigo harami shikenan ya talbiya da ya yi dawaful kudumi ya yi asa'i bai na safa al ba sai sai ba ba umrata kare ba an gama komi shikenan in umrata da ya shigo ya gama an fahimci wannan da kyau ina jan karatu na dan tsayi albar musa nan akwai tambaya to masha Allah da dai na kace in babu tambaya da da alaka na tsaya tsakiyar daji don hadisin da ake suna da alaka وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول كان عبد الله بن عبد الله بن عمر لا يلدي وهو يطوف بالبيت wancan daga imam malik daga ibn shahabi az-zuhri annahu kana yaqul ya kasance yana cewa kana abdullah ibn umar abdullah ibn umar la yuladdi wa huwa yatufu bil bayt bai talbiya in yana da wafi. duk da wannan muna iya fahimta ta cikin hadisin da ya gabata amma dai an an ƙara hidda shi a zahiru ko khairu min al-mafhum gashi karara ka ji yayi a ce sai da kallalabo shi amma da muna iya gane da an ka ce in ya shigo daga miƙati da ya shigo harami yana kata talbiya bai koma koma ga talbiyar sai in zai sammako zuwa mai ko eh to sai an ka ce wannan an ƙara ma fassara an ka ce ya kasance in ya shigo makka yana dawafi nan na farko da kuma wajen sa'ayi bai tarbiyya. ai duk ka gane kenan wannan mu tsaya nan sai mu tashi kan hadisin da tafi insha Allah subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik akwai akwai tambayoyin da sun ka gabata na wancan satin ban ma amsa so bale waɗannan ina jin ai hakuri za mu dan samu lokaci mu amsa wasu tambayoyi da suke da alaka da karatu ai hakuri na ce alaka da karatu saboda wasu da yawa na ga basu da alaka duk da dai masu rubutuwa suna cewa don Allah a taimaka a ba su amsar tambayoyi har suna cewa duk da basu da alaka da karatu ina ganin in muka ci gaba da haka nan za a hishe mu mawdu'i ko ba haka ba ban cika sun mu hita irin haka nan sosai sosai ba mu bada wani fanni kaza kaza karatu karatuttuka kuma alhamdulillah ma mun yi su ko haka in dai ana son dai fahimta to kuma gurgudu akwai malamai da yawa insha Allah ta'ala sannan kuma a bar tambayar da dama ka ji wani malami ya yi ta kuma kai ko ka kyaro ta nan kwanakin ba yi wata tambaya wadda daga baya wani haɗa mai amma wani malami ita ya ba da amsa kuma an koma an maimaita ta abin ina jin in dai gaskiya aka nuhi to ina jin bai dace ba ko ba haka ba yawa in dai ba wani kuskure ka ji ba ko kana tuhumar mu biyu ɗin da ni da shi kana tuhumar mu ina ganin babu ka tamban na baka fatawa ka koma ka tambayi ko ka tambaye ba ka fata ka koma ka tambaye sai in dukkan mu kana tuhuma ila fahimci wannan saboda haka mu ji tsoron Allah mu fahimci ah, wa da abubuwan suke subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik